ila shi sa manzo zai wani abu abin da ya shafi kudi a bayyane yake yin sa daga bayan zaka je ka fara ka fara a bayyane yake yin sa babu zancen haɗari kamar kudi shi sa Qurayshawa danginsa ya gya masa Qur'ani ya nuna masa zumunci an dake shi ya yi ankuri shekar goma sha uku an farfasa masa jiki an fito da shi a kasansa ya je can ya yankuri da su sun bi shi sun kishi mafaffansa sun jagwalgwale shi ya samu dama ya zai samu wai su a makka ya ci kara kashe su ya yafe masu wansu sun ki sun tafi sun tafi yaman ya ce dawo da su suna kafircin su sun zo ya ce a ara masa kayan yaki tun da ya bude maka mutanen gwanin suna istidal su suni halaka da maka ya nemi bashi da kayan yaki wai su daga cikinsu sun kalli manzala suke muhammad kwata za ka yi mana na ce a zan mayar maku an za mayar masu su duka basu musulinta ba manzala zai tafi hunain suka bi shi haka basu musulinta ba an ji an gabza yakin farko hunayen suka ci nasa suka ware sun ce sayar ya kare kama su taimaka kama su taimaka hunayen manzana da ya sa duwa gaba shan ya ci ta doki kasa wannan nasarar da bai yake kalle wajen da an suke kasar ba zai yi ba ne gonaye ne sun yawa kuma kurishan da suka bi su suna tare da arnan amma ba su yaki manzala ba ne manzala kuma da mutane majina wa ma da ya yi addu'a ya addu'a na ce da ko kasan sa wajen da suke duk kasa ya shiga hannunsu shake bin sake kama su aka samu gani ma da ba taba samu gani ba shi man Allah ya kira waɗannan ne dai da suke yi da ce sihir ya kare shi ba su rakumi dare shi mu cita ta shahada la ilaha yanzu na aka ga manzana Allah annabi ne da abin da aka an mara masa matarsa an yi abu masa aiki wannan karma dukiya dukiya da kake gani ba karma aiki ba ne na ina